don girman Allah don darajar Allah ka taimaka ka rufa min asiri wallahi tallahi ko a makarantar ma ni nake rufa aji ba karamar da kikiya ba ce ka a ƙarshe ma kora ta aka yi a makarantar shi yasa na tattaro yan tsummo karana ina ina na dawo ƙauyen nan na ce musu na kammala karatun na wallahi idan ka gaya musu ban iya turanci ba mutunci na zubewa ƙasa zai yi wanwar a garin nan nan Allah na Allah ya karɓa kin gabibi kwantar da hankalinki ni fa ba nan bane kanin wurinki amma gaskiya fa kin haɗu na lura tafiya ta da ki za ta zama ɗaya saboda na ga duk garin nan ba wanda ya kai ki wayewa ah, hmm. kin gani na lura idan kika haɗa tafiya ta da ki sunanki zai ƙara girma a garin nan kuma mutane za su dinga respectin ɗinki ah, ah, ai ni na anan na ai auki kaga ni fa in dai harka ce ta ƙarya akan karo mutunci to fa ni ce kan gaba Haba. To amma wani hanzari ba gudu ba. Sai kin yi biyayya duk abubuwan da na shimfiɗa miki za ki dinga bin su ɗaya mm. bayan ɗaya ba musu. A, in da wannan ne, to baka da matsala ne. Yawwa, ‘yar gari. Yanzu abin da nake so da ke kawai zamu mu ɗan duk da dai na ga yamma ta yi za ki ɗan nuna min wasu wurare na garin nan tunda ni ko ne ban sani ba na san baki da wani problem ai. <laughs> A inda wannan ne ni dama a nan na fa auki. ce Ali ya ga Ali ke. Ah, ah, ah, in ji harka ce ta kankaro mutunci to fa ni ina nan a gaba. Baby shiga mota. Shiga mota baby. Let's go, let's go, let's go. Thank you. fa duk abin da Umar yake min, ba zan iya rubuwa da shi ba. Ban san wani irin so nake masa ba. Ke ka ce shi kaɗai ne namiji a garin nan? Ba shi bane ba, ke da ki bar zuciya da abin da take so. Ai ba ku ga irin cin kashin da Hanifa ta masa ba, a gaban mu fa, amma wai ya nuna ku a jikin shi saboda yana son ta. Ke, ni fa an Hanifa ce ta kasance ita kaɗai ce mace a garin nan, ban kawance da ita, na gwammace in kawance da maza. To, ai, ai ni dama abin da ya sa ni kuka ga Nana ce saboda ina tunanin kamar za mu ɗan samu wani abu daga gare ta, amma da ta nuna ba ta son mu, ni da ya mu kyale ta. Na dai ya fi. Eh, ashe ashe ranar haɗuwa ta zama tarihi tarihi tarihi da ni da ke gama tarihi a tarayya. billahi lazi uwa su amma kai kace burodin nawa za a baka ni amma abin da yake ban ma lazi ne ma yake ba ni, a a ibn Allah amma a ce kiri kiri wai halima halima da Ila ila ila ila ila da mutaki akan abin. Kaga ka tayi kawai, ku tayi ku je ku je. wa gaba. Sai Allah. nawa mallakinki ki ne cikin duniya in kin bar ni rayuwa ta za ta sha saba da juna sabani idan ya gifta juna zamuwa alfarma Baki zuba, kun fara ganin ma sai da Amma fa kin wata da laifin. Thank you. na ganta yanzu nan tare da dan alhaji bayan kun san a dan alhaji halinsa ya bambanta da yana halin mutanen karkara na to sai me sai ma ban da abinki ai da halinsa da na hanifa kusan duk ɗaya ne me zai sa ki damu kidan dan Allah ku ce mu tafi ni ba wannan ma maganar hanifan nan mu tafi dan Allah Salamu ne yake mun mun Ya fita daga sabgata. maganganu ko yaushe burinsa ya ci mutunci na? Ya fito da maganganu, ya yi mafarki, ya yi wane ne na ce ya je ya canja mafarkin na. Sai abubuwa yake yi. Ya ya shiga hanci da kudindini gaba ɗaya ya musguna rayuwata. Ah, ba haka bane, saboda na san haka kuke da shi. Yau wato shi yasa na zo na same ka na gaya ma ya zo ya zaƙe wai in make saboda ni tsohon ɗan dan bane ka sani. Akwai zarci a hannuna. Yawwa ah, ah, ah, Allah na rantse ga Allah. A'a ai ba ni bane. Ni san waye kai. Allah bai sani ba. Ni san da wa yake harkar nan. Harkar na sani na sani Isa. To wallahi kai maka she. Na sani shi. Wallahi zan mauje. to abin da nake so da kai yawo tun da dai har ka dubi girma na da matsayina da mutunci na da daraja ta idan ka ka ka ƙara su ni kuma Allah yadda zan masa magana idan ka ga bai canja ba ko ba mu haɗu bane amma dai mu haɗu da shi zan mun magana shiga te kusa daga harka shiga te ta yinsa Allah dan annabi ka saboda kar ije ya tabo mana bala'i <laughs> billahi lazi bai sani bane turu uban watan da tun kume ka yaro maka sa Allah kanka sa dai shagon shagon masu <laughs> shayi wallahi bai sani eh. ai a gab shi ya sani dai karka da mu Allah da sani kin ji yawa yawa zan ga masa to ba matsala da Allah ka ga masa zan ga masa in dai ka ganshi ya fita daga sabgata a kuma ni ma nan mudi nake jira anan a'a A'a, kada da mu. Allah da yake la, yadda yake buje, wallahi irin duka da nake tunani ne masa akan wallahi akan soyayya ne na rantsa da Allah zan kai. Allah. Allah inda akan soyayya zan kai wallahi.